Assalamu alaikum sunana Nazir jarmaju A daidai wannan lokaci dai ayo kamar yadda ka sani tuni aka karkare fafata wasanni a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya. Yayin da tuni muka san cewar ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Argentina ita ce ta mallaki gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 bayan duk ƙalubale da suka fuskanta da kuma rawa da suka taka a wannan gasa. a ƙarshe dai kungiyar ta ƙasar argentina kamar yadda muka sani bayan ba ta kashi tare da yin kare jini biri jini da aka yi kungiyar dai ta tsira da kofin gasar cin kofin duniya karo na uku a tarihi a daidai wannan gabar to a daidai wannan lokaci dai a yau za mu dubi kungiyar wato hukumar ƙwallon gafa ta ƙasar qatar ne tare da ƙasar gabaki ɗaya irin shirin da suka yi da kuma yunkuri da suka yi don ganin cewa sun tallata wa duniya addinin musulunci za mu duba na tsanaki dangane da irin wannan rawa da ƙasar qatar ta taka wajen ganin ta ƙara faɗakar da mutane cewa addinin musulunci bayan da mutane da yawa suke gaya musu bane kuma bayan da suke tunani bane don sun ba da guduma musamman a wannan gasa da aka fafata na gasar cin kofin ƙwallon gaba ta duniya duba da cewar ƙasar qatar ita ce ƙasa ta farko a tarihi da ta karɓi bakuncin gasar cin kofin duniya kuma ƙasa da wato aka santa da musulunci a karan farko a tarihi da ita ce kasar da ta fara karɓin bakuncin irin wannan babban gasa a duniyar kwallo kuma mun ga ta nuna a duniya cewar fa tabbas addinin musulunci shine abin da aka santa da shi kuma shine abin da za ta ci gaba da wato yi duba da cewar ta nuna cewar ba ta fa tsoro ko menene zai faru za ta tallata wa duniya addini da take yi a kasar ta kuma da wato yanayin yadda abubuwa suke tafiya a cikin addinin musulunci a daidai wannan gabar kasar Qatar dai kamar yadda muka sani ta kawo tafi wasa ta yi gine-gine na musamman filayen wasa guda takwas ga baki da suka karba wannan gasa kama daga filin wasa na Lusail wanda shine babban filin wasa a ƙasar ta Qatar kuma shine babban filin da aka dinga fafata manyan wasanni kama daga filin wasa na Alfumama filin wasa na 974 wanda shi kan ma cewa aka yi bayan an karkare gasar ta cin kufin duniya kunce filin aka yi gaba ɗaya aka tafi da shi yanzu ka je zaka ga wajen gabaki ɗaya fili ne babu komai ma gabaki ɗaya a wannan filin wasa na alfumama filin wasa na education city da kuma filin wasa na Ahmad bin Ali da kuma filin wasa na Aljanub sai filin wasa na Albait wanda su ne jerin manyan filayen wasanni da suka karɓi bakuncin gasar ta cin kofin ƙwallon gaba ta duniya tun a bikin buɗe wannan gasa da aka yi a ƙasar ta Qatar a wannan biki mun ga yadda suka dinga wallafa ayoyin Kur'ani a fili mun ga yadda suka dinga bayanai dangane da Alkur'ani da kuma kwanciyar hankali da ke cikin musulunci mun ga wato wani da aka kawo wanda wannan yaro da ya zo yayi yayi karatu kuma mutane da yawa sun gamsu da karatun kuma sun ji daɗi da irin wannan karatu da kaga tun daga nan sun fara nuna duniya cewa fa su fa ga aqidar su kuma ba abin da zai sanya su sauka daga kan wannan aƙida tasu da suke da shi dan tun a farin farko wannan wato yaro tare da Morgan Freeman tunda shi fitacce ne wanda an san shi a duniya musamman ma masu kallon fina-finai daban-daban duk da haka kasar ta Qatar bata ji tsoro dan ganin an yi wannan abu a gidan duniya kuma aikata shi ba akai karatun Qur'ani da sauransu kuma a kowane filin wasa fa a cikin wannan filayen wasanni da lissafo akwai sassa da aka saka daban-daban na wato kiran sallah in lokacin sallah ya za a kira sallah dan a sanar da mutane cewa fa lokacin sallah yi a je ai sallah a dawo sai a zo a ci gaba da kallon wasa kowane filin wasa akwai spiku daban-daban da aka sanya wanda in an kira sallah zaka ji zaka san cewa lokacin sallah kuma ba za ka ba? ka manta da sallah a daidai lokacin da kake wannan filin wasa ba a daidai wannan lokaci kasar Qatar dai dama yunkurin ta tun a farin farko shine ganin ta sauya tunanin mutane ko da mutane ba su musulunta ba a cewar wato ma'aikatar wato kula da abubuwa na rayuwa da dai sauransu har ma da addinin mutane a bayyana cewar ita ba burinta ba wai dole sai mutane sun musulunta ba ne. a'a burinta shine da canja tunanin mutane na bayani da ake dangane da addinin musulunci da kuma bata addinin da ake a duniya wanda hakan ya sanya duk ta wannan abu don ganin cewa ta faɗakar da mutane ba fa abin da suke ji a waje Shi ne abin da yake faruwa a ciki ba a'a ga asalin abin ga yanda yake tunda sun zo kasar ta musulunci ne to gwanda a faɗakar da su kuma hakan ya sa kasar ka ta ɗinta taka muhimmiyar rawa don ganin ta aikata haka akwai wani waje da ake kira blue wato wani masallaci ne wanda wannan masallaci a nan ne ake sauke duk wani bako da ya zo daga kowace ƙasa ce kafin ma ya duk inda za shi to a wannan waje wato blumbox kamar yadda ake faɗa a turance akwai abubuwa da dama ɗaruruwan wato abubuwa da dama wanda aka aikata don ganin an faɗakar da mutane dangane da addinin musulunci kuma a nan ne aka gayyaci malaman addini daban-daban tunda mun ga Sheikh Zakir Naik wanda shi ma ya dangana wannan ƙasa kuma ya bada sa na ganin ya faɗakar da mutane dangane da addinin ta musulunci Sheikh Zakir Naik tare da sauran shekun malamai daban-daban sun dangana wannan kasa kuma su ma sun ba da gudunmawar su musamman a wannan masallaci na Blue Mox kamar yadda ake faɗa a turance a daidai wannan gabar a wajen wannan wato Blue Mox din kamar yadda ake faɗa a turance akwai littattafai daban-daban wanda suke ɗauke da bayanai na yaruka daban-daban wanda aka yi bayani dangane da addinin musulunci da kuma wato faɗakarwa na annabi da kuma koyarwa da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya bayar dan ganin mutane sun fahimci shin wane ne ma annabin kuma menene ya zo da shi duniya akwai bayanai da dama da aka wallafa a wannan waje a cikin wannan masallaci na Blue Box kuma akwai wato shayi da suke bayarwa wanda ake kira da Arabian Coffee za a baka wannan shayi tare da dabino don ganin ka ci wannan dabino kuma ka sha wannan shayi don ka samu kwanciyar hankali abin da ya sa ƙasar ta aikata ka shine don ta fahimtar da mutane addinin musulunci fa kwanciyar hankali ne a cikinsa ba ba tashin hankali ba abin da ya sa ƙasar Qatar ta taka wannan rawa shine don ta ƙara tabbatar wa mutane cewa kwanciyar hankali ne aka zo yi ba wai tashin hankali ko faɗa ko kuma yaki ba ƙasar qatar dai dangane da wato irin rawar da ta taka na ganin ta nuna duniya cewa addinin musulunci babu tashin hankali a cikinsa a cewar ɗaya daga cikin mutane zai tafate ya bayyana cewar dai a daidai wannan lokaci mutane da dama a daidai wannan lokaci sun samu dama ne don ganin sun gaya wa ɗaruruwa da kuma miliyoyin mutane a duniya cewa duniya fa da kuma addinin musulunci ba tashin hankali a cikinsa kamar yadda suke faɗa a yaushe ka san akwai sassa daban-daban a duniya wanda ake ganin duk inda an ga aka ga musulmi to ɗan ta'adda ne to sun yi wannan yunkuri ne don ganin cewar sun fahimtar da miliyoyin mutane cewa fa wannan abu da ake tunani kuma da ake gaya musu kawai yaudara ce da maganan banza ga gaskiyan abin da yake tun daga shi kun zo kasar musulunci bari mu nuna muku asalin abin yadda yake kuma sun yi iya kokarin su dan ganin cewa sun tabbatar da wannan mataki da suka yi kurin dauka mun ga bayanai da suka fito dangane da kare mutuncin mata da kuma wato wannan kungiya ta LGBTQ din nan wanda wannan kungiya tana ƙara ƙwarin gwiwa ne wa mutane da suke aikata ayyukan ashe da dama wanda waɗannan ayyukan ashe manya-manya ne masu girma ƙasar ƙata ta sa kafa ta shura wannan bayani ta ce babu wanda ya isa aikata mata irin wannan aikin banza a ƙasar ta kuma babu wanda ya wannan aikin banza mun ga ƙorafe-ƙorafe da mutane daban-daban suka yi dan ƙasar Jamus ita ce ma iya kan gaba a cikin wannan abu tunda mun ga 'yan wasanta sun ɗauki hoto sun rufe bakin su amma duk da haka duk da haka hakan bai sa ƙasar Qatar ta sauya lissafin ta kuma ta sauya ta ba mutane da har ma kasar Ingila sun yi yunkurin sanya wato wannan tuta na LGBTQ din a jikin kambinsu na captain wanda kasar Qatar ta ce duk wanda ya saka wannan abu ba ana fara wasa za a bashi katin gargadi tun kafin ma je ko ina kuma kana ƙara tafka wani kuskure za a sallame ka ma baki ɗaya wasan babu wasa a wannan al'amari tun da kasar su ka zo to dole ne fa ka amince da abin da suka zo da shi duba da cewar baka isa ka shigo ƙasar su dan wata guda ka karya dokokin da suka kafa ba ko shakka babu kasar Qatar ta yi abin a zuwa gani a wannan gasa na cin kofin kwallon kafa ta duniya a daidai wannan lokaci akwai wato wani faifayen bidiyo da suka shirya na musamman wanda a cikin wannan faifayen bidiyo mintuna biyar ne kacal wanda za a dan maka maraba ne da shi mintuna biyar ne kacal kawai za a baka kaɗan kalla don ganin ka san menene a cikin addinin musulunci kuma ka ɗan samu fahimta kafin kuma a ci gaba da tafiyar da kai a cikin abubuwa da dama da wajaje daban-daban da aka shirya don ganin an ƙara faɗakar da kai dangane da addinin musulunci kai ƙasar ka ta yi kokari ko shakka babu sai dai mu ci Allah ya bada lada kuɗaɗe fa da dama suka kashe kusan dalar Amurka miliyoyi da ake lissafi wanda suka gina filayen wasanni wajajen da za su karɓi bakuncin mutane da dai sauransu to ƙasar ka ta haɗin dai a daidai wannan lokacin ta ci gaba da yunkuri don ganin ta wato ba da sassa daban-daban aka yi kamfen don ganin an ƙara faɗakar da mutane a cikin ƙasar ƙatar ɗin dangane da addinin musulunci kazalika dai ƙasar ta katar akwai wajajen cin abinci wajajen da mutane suke zama da manyan hotel-hotel a ƙasar an yi rubuce-rubuce daban-daban inda a nan an kashe magudan kudade wajen ganin an wato rubuce an yi rubutu dangane da irin wato haske da ke cikin addinin musulunci da kuma bayanai da annabi yayi inda suka yi karin haske mutane dangane da yin halin kirki da kuma sauya tunaninsu wajen ganin sun bi abin da aka dasa a cikin addini ba fa su je su yi wani tashin hankali ko kuma su yi aikin wani na ba mun ga bayanai daban-daban da suka fito dangane da wannan al'amura mun ga wato bishaguna manya-manya a ƙasar ɗakatahar tunda waɗannan shaguna manya ne mutane masu kuɗi manya suna zuwa waɗannan shaguna an yi rubuce-rubuce na wato abubuwa da annabi ya faɗa ɗan ba wani dogon rubutu ba ne ba rubutu ne ɗan daidai kawai za a yi shi a saka a wajen don ganin cewar za ka zo ka karanta shi kuma musamman wannan rubutu a turance ke kamar yadda kake gani a daidai wannan lokaci an yi rubuce-rubucen an wallafa su a waɗannan shaguna don da zaran mutane sun je su ga abin da yake ɗauke akai kuma su gane cewa fa ba fa abin da suke tunani ba ne kuma ba abin da ake gaya musu ba ne shine a musulunci a'a abin ga asalinsa ga kuma kuma yadda yake dangane da bayanin da ke fitowa ma dai an bayyana cewa akwai wani babban kasuwa sunan wannan babban kasuwa suq waqif inda a wannan babban kasuwa an bayyana cewa a kullum ɗaruruwa da kuma miliyoyin mutane suna taruwa wannan kasuwa don ganin sun yi cefani to a wannan kasuwa akwai wajajen da kun ce akwai wani wuri da aka keɓe inda wannan wuri akwai littattafai da zaka samu na kyauta ba za ka bada ko sisi ba sisin kwaban ka ba zai ciwo ba amma za ka je ka karanta wannan littafi kuma ka san hasken da ke cikin musulunci a wajen ma rubutawa akai in kana so ka san hasken da ke cikin musulunci da kuma kwanciyar hankali da ke ciki ko kace in kana neman kwanciyar hankali da kuma haske to addinin musulunci yana dauke da wannan abu ka zo ka dauki wannan littafi ko da guda ɗaya a ciki ka karanta don ganin ka fahimci abin da mutane suke so ka gane a daidai wannan gabar bayani daga kasar Qatar kenan bayan karkare gasar ta cin kofin kwallon kafa ta duniya kusa da wannan kasuwa kusa da wannan kasuwa na Suq Waqif an bayyana cewar Sheikh Abdullah bin Zaid wanda shine kasance Kwanci sheik Sheikh Abdul bin shima shi ma yana da babban waje a wannan waje wanda a wannan waje buɗe yake na awanni goma sha biyu dan ganin ka shiga ka kuma san menene hasken da ke cikin musulunci ka san kwanciyar hankali da ke cikin wannan addini kuma ka san abin da yake ɗauke da shi ka gane cewa tsira ne a ciki wajen ba a rufe shahar na awanni goma sha biyu za a buɗe mutane za su kai ziyara kuma su ga wannan wato waje yanayin yadda aka shirya shi da dai sauransu kazalika dai an bayyana cewa mutane da dama a kasar dakata sun yi kiraye-kiraye daga sassa daban-daban don ganin duk wanda yake kasar ya iya yunkurinsa don ganin ya tallata addininsa kuma ya sanarwa bakin da suka zo dangane da irin haske da kwancin hankali da ke cikin addinin ta musulunci a kasar dakata kasar Qatar fa ta fita ga baki ɗaya ne don ganin cewa ta tabbatarwa mutane ba fa abin da suke tunani bane shine yake akwai abin da yake akwai daban akwai kuma abin da suke tunani daban don haka sun yunkuri ne don ganin sun sauya tunanin mutane kamar yadda wato ma'aikatar kula da addinin mutane a kasar ta kadarin ta bayyana an bayyana cewar dai kasar ta Qatar ta yi wannan yunkuri ne ba fa dan dole sai ta tilasta mutane ba kawai za ta faɗakar da kai ne ita ta tafi abinta ya rage naka babu dole babu dole yawa sai yadda kai hukuncin da yanke, babu wanda ya sai tilasta ka kai abin da baka da niyya kazalika ti bayanan da suka ci gaba da fitowa da kasar katar din an bayyana cewa mutane da dama sun karba addinin musulunci kamar yadda aka tabbatar a wato shafuka daban-daban na sada zumunta amma sai dai daga bisani an bayyana cewar ba haka bane kawai bayani ne na shakulatin bangaro amma fa ina ganin gaskiya akwai maganin gaskiya a cewar mutane sun amince da wannan addini dan na ga fayafayen bidiyo daban-daban na mutane musamman wani babban iyali daga kasar Brazil da ke dauke da mutane shida sun karɓi musulunci mutane da dama ne daga sassa daban-daban wanda suka bayyana cewar sun fahimci wannan addini kuma sun sauya shiga daga addinin da suke gabaki ɗaya sun dawo addinin musulunci don neman tsira da kwanciyar hankali an bayyana cewar dai a daidai wannan lokaci mutane sun fahimci hasken kenan duba da cewar akwai mutanen da suka amince da wannan bayani da ke fitowa a daidai wannan lokaci kuma babban abin da kasar Qatar ta yi wanda nake ganin gaskiya ta yi kokari shine hana sayar da giya a kusa da kowane filin wasa gabaki ɗaya filayen wasa na kasar Qatar duk an bayyana cewar an hana sayar da giya gabaki ɗaya daga cikin wasanni takwas daga cikin su kuma ina ganin ba za ka iya tuna gasar cin kofin duniya ko kuma wani babban gasa da aka yi ba tare da wani tashin hankali baka ji bayani na wani fada ko an yi wani abu kusa da filin wasa ko kuma a cikin filin wasa an yi wannan a kwanciyar hankali ne kawai da zaman lafiya aka samu saboda me babu wanda ma ya bugu a manyan gasanni ana hiyar turai in muka kalle su gasar cin kofin euro an samu irin wannan tashin hankali wanda mutane daga kasar ingila suka ta faɗa da yan saboda me a buge suke mun samu wannan a gasar cin kofin zakarun turai karawar liverpool da kungiyar kwallon kafa ta real madrid an yi ta dambe saboda me mutane sun shawo a buge suke daga an yi abu kaɗan kowa zai fusata sai a tashi kawai a hau faɗa to kaga hana wannan shaggiya da suka yi ba karamin abu bane da suka yi dan ganin cewar an wato samu wannan kwancin hankali da nutsuwa don ganin cewar fa kwallo aka zo buga a buga kwallo a tafi gida a ji daɗi a yi raha a nishadantu a tafi gida kuma daidai abin da ya faru kenan a wannan ƙasa duba da cewar sun hana don kasan samun giya ma a wannan yanki na ƙasar Qatar da yankin Laraba irin su Saudi Arabia da sauransu aiki ne fa kuma kasar ta in da iya kokarin ta ganin babu wanda ya shigo mata da wannan abu kuma babu wanda zai shigo da shi kusa da filin wasa in ma har za a samu fa kenan a sayarwa mutum ya sha ganin ya aikata wani abin da ba a tsammani a kasar ta Qatar to fa kaji kasar Qatar ba ta yi wasa ba filayen wasa manya-manya kamar da na lissafo irin su filin wasa na wato althumama filin wasa na 974 lusail education city ahmad bin ali da kuma aljanub dukkaninsu da albait ba aikata irin wannan aikin a sha a wato filayen ba kamar yadda ka ji kuma na gaya maka a cikin filayen wasan gabaki da an wato sanya abubuwa daban-daban da kuma microphone daban-daban don ganin cewar da zaran an kira sallah ka san cewar fa lokacin sallah ya kada ka shafa ka tashi ka je ka wato yi ibada ka dawo filin wasa ka ci gaba da kallon karawar da ake kazalika dai a waɗannan filayen wasanni an bayyana cewar an samu wajaje da mutane za su iya sallah da kuma mutane za su yi alola don ganin sun yi ibada a daidai lokacin da ya kamata karo na farko a tarihin gasar cin kofin ƙwallon gaba ta duniya karo na farko a tarihin gasar cin kofin duniya a cikin filin wasa an samu irin wannan gurbi da kuma waje da mutane za su yi sallah ina ga filin wasa ne liverpool ne ko filin wasa na bayern munich in ba na yi kuskure ba shine filin da a baya bayan na ji an ce an ware wani daki wanda mutane za su yin ibada amma bayan nan ba sake ji ba amma ka kasar Qatar ta ware filin wato ta ware waje ne na musamman a cikin filin kwallon wanda a nan ne zaka je kai alulanka kai sallaka tunda har sun saka wato abubuwa da zaka ji kiran sallah a cikin filin wasa ai dama ya kamata su samar da wannan to gashi sun samar da shi a karan farko a tarihin gasar cin kofin duniya a kasar a cikin filin wasa ana kwallo kana da damar da zaka iya fita ka je ka yi sallaka ka dawo ka zo ka ci gaba da kallon kwallo to kasar qatar ba bata yi wasa ba billahi lazi ta yi wasa ba ta kashe kuɗi dan ganin ta nuna wa duniya cewa babu wasa a lamarin ta kuma musulunci shine abin da ta sa a gaba babu wani sauran tsoro kawai duk da mun ga bayanai da suke cewa mutane sun yi nadama musamman mutane daga nahiyar turai manya-manya na cewa dama da sun san abin da kasar Qatar za ta yi kenan da babata wannan bakunci na karban gasar cin kofin duniya ba tunda mun ga wasu rahotanni ma da ke nuna cewa shi karan kansa sai Blatter da ya bada wannan gasar ta cin kofin duniya an bayyana cewa yayi nadama to mu ina ruwan mu bukata ta riga da ta biya ai shi ya ji wurin wannan ya rage nasa mu babu abin dina mu abu yayi kyau kuma gasar ta cin kofin duniya bana tunanin akwai kasar da za ta sake yin gasar cin kofin duniya kamar yadda kasar Qatar din ta kawata shi tunda mun ga gine-gine da wajaje daban-daban da kasar ta Qatar ta fitar kai ta nuna cewa fa addini ba a barta a baya ba kuma kazalika a zamani ma wato technology ba a barta a baya ba tunda mun ga a karan farko ba mu taba ganin filin wasa da aka ce an buga wasa an kunce shi an tafi da shi ba sai wannan yanzu ka fili za ka gani a wajen to kaji ba ai babu wanda ya taba yin aikata irin wannan abu sai kasar ta Qatar ko shakka babu ko shi sai Blatter zai faɗi gaskiya dole ya ba kasar ta Qatar saboda irin wannan muhimmin rawa da suka taka wajen ganin sun tabbatar da cewar an fafata gasar cin kofin duniya cikin kwancin hankali mun ga bayanai da ke fitowa na cewar mutane da dama kamar da kaji sun sauya addini kuma sun koma addinin musulunci an bayyana cewar ɗaruruwan mutane sun haɗa a wato filin wasa na alfumama don ganin cewar sun yi sallan juma'a a yayin da ake shirin tunkaran wani wasa a can kasar ta Qatar a lokacin da ake fafata gasar cin kofin duniya ɗaya daga cikin magoya baya ko a wato na kasar mexico ya bayyana cewar fa ya samu wato gogewa dangane da addinin musulunci da kuma kwanciyar hankali da ke ciki kuma ya bayyana cewar a baya kamar yadda na faɗa abin da ake gaya masa ba shi ne abin da ya gani tattare da addinin musulunci ba kuma ya ga wani abu na daban a wato gasar ta cin kofin kwallon gaba ta duniya da kasar kata ta karba kunci da kuma irin wannan rawa da ta taka don ganin cewa ta faɗakar da mutane akwai kuma wanda ya bayyana cewa ya manta jakarsa a wani waje ya dawo yadda ya bar jakan haka take ajiye akwai kayansa da dama a cikin masu tsada wayoyinsa da abubuwa da dama da ya ajiye a cikin wannan jaka yanda ya ajiye ta tafi haka ya dawo ya same ta kwanciyar hankali kenan da kuma nutsuwa da ake so dama a lokacin da ake fafata irin waɗannan manyan gasanni zaka jo suna cewa suna tsoro an an zo za a musu sata za a yi kaza to kaga wani jakar sai manta ma yanda ya tafi ya barta haka ya ya same ta har godiya na musamman ga kasar Qatar da irin wato abubuwa da suka kawo na kwanciyar hankali da kuma nutsuwa da aka samu a wannan gasa ta cin kofin duniya duba da cewa sun bi koyarwan addinin musulunci a daidai wannan lokaci kazalika dai mun ga wato magoya bayan kungiyar wannan kafa ta kasar Barko a cikin filin wasa suna buga ihu suna sowa kuma suna yin la ilaha illallah mun gani wannan sun aikata magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta kasar Qatar duk da mun san kasar Qatar din a wannan gasa na cin kofin duniya musulunci ita ma ta sanya a gaban magoya bayan ta da yan wasan ta gabaki ɗaya da zaran sun samu nasara abin da suke na farko shine su jira kuma su gode wa Allah dangane da irin nasarar da suka samu a gasar ta cin kofin duniya kamar dai da na faɗa an bayyana cewa ɗaruruwan mutane sun musulunta wanda ba mu da tabbacin haka amma magana ta gaskiya shine na san ba za su yi wannan abu a banza ba dole ne kawai akwai wanda za su ga haske kuma za su fahimci abin da kasar Qatar take yunkurin yi kuma za su amince da addinin musulunci dan ganin sun wato biyu haske ina da tabbaci dangane da wannan abu don gaskiya wannan rawa da suka taka ba za ta tafi a banza kuma an bayyana cewar miliyoyin mutane sun fahimci addini wato hasken da ke cikin musulunci da kuma kwanciyar hankalin da ke cikin addinin musulunci a daidai wannan lokaci da kuma kyau da ke cikin addinin na musulunci ma ki daya mutane sun fahimta miliyoyin mutane tunda duk wanda ya dangana kasar Qatar ya ga irin rawar da kasar ta Qatar ta taka kuma ko shakka babu dole mutane za su fahimci abin da ake so su fahimta dangane da wannan abu sai dai mutum ya ki amincewa kamar yadda wani magoyi baya shi ma faɗa na wata kungiya cewar fa ya riga ya fahimci abin da yake cikin addinin musulunci amma baya tunanin lokacin da ake fafata gasar cin kofin duniya lokacin ne zai sauya addini to ba inda yar haske ka ganta kam ka amince da ita kada ka ɓata lokaci ina ga shine abin da ya dace da wannan bawan Allah to mai sauraro a daidai wannan lokaci muka ka ƙarshen wannan tattaunawa ka ji irin rawar da ƙasar ka ta taka dan ta tallata addinin Islama wa mutane a duniya baki da miliyoyi kai ba ma waɗanda suka dangana ƙasar ba har waɗanda suke gidajensu suke ƙasar su an ba su bayani kuma sun ga hotuna da aka wallafa sun ga bayanai da suka fito daga sassa daban-daban dangane da irin yunkuri da ƙasar Qatar ɗin ta yi ganin ta tallata wannan addini na musulunci wa mutane daban-daban ko shakka babu duk wanda Allah ya sa musulunta gaskiya ya tsira ko shakka babu tunda dukan mun sani wannan addini shine na gaskiya kuma shine wanda haske ke cikin sa in har ka amince da shi ka kuma bi koyar wanda addinin ya tsara gaskiya ko shakka babu ka tsira kuma kana kan turba ta gaskiya za dai mu jira mu ga yace abubuwa za su kasance amma ba na tunanin a nan kusa wata ƙasa za a sake ba ta karɓan bakuncin gasar kofin duniya wanda take dauke da musulunci amma al'amarin gabaki ne na Allah ne in Allah ya ga daman yin abin sa ba wanda ya sai hana za dai mu jira mu gani kada ka manta za ka yi subscribing a wannan channel domin ci gaba da karɓar sayan bayanai a ka ta kwallon kafa da fatan ka ji daɗin kasancewa tare da ni sai anjima